بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة ما هقولي for the benefit of dukkan jama'a zan yi wannan bayani da Hausa saboda duk lokacin da aka gayyace ni program idan ba a ce mu ga yaren da za a yi ba za ka yi ba idan na zo wajen to zan yi da Hausa domin kowa da kowa ya saurara sannan abu na biyu tofi din jiya mun yi waya an ce min zan yi bayani ne akan hali da muke ciki na yanzu saboda haka abin da muka yi na jiya shine almuslimuna ala shurutihim a kansa nake insha Allah a hali da muke ciki yan uwa musulmi mu sani duk wani dan adam yana son ya samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa sannan kuma kwanciyar hankali da nutsuwa ba za a samu ba sai da tsoron Allah sannan kuma mu sani musiba ba za ta sauko ba sai saboda dalili dalilin kuma su ne zunubai idan aka ce zunubai kada ku yi tunanin zunubai na mu kaɗai ko kuma na manya ne a'a namu gaba ɗaya 'yan ƙasa da manya da ƙanana zunubanmu ne idan suka haɗu musiba take saukowa kafin in yi nisa an sha yin tambaya wasu za su yi tambaya za su ce to ga ƙasashen turawa suna shan giya suna zinace zinace suna luwaɗi suna maɗigo suna saɓan Allah su ci karansu ba babbaka amma ba abin da yake samun su sai ci gaba hakika haka ne dalili abu guda ɗaya ne ku musulmi kuna da rabo a lahira kuna da aljanna Allah baya son ya ɓata muku wancan rabon naku idan kuka kauce zai ɗan zungure ku ya taɓa ku don ku tuna kada ku ɓata gidanku na lahira amma su kafirai duniya ce tasu kawai duk abin da za su yi shi ƙarshe da rayuwar duniya ce wannan shine bambanci saboda haka mu yadda cewa zunubai su ne suke zama sanadiyar duk hali da 'yan adam suke shiga ciki zamanin umar bin khattab shine khalifa allah ya da shi khalifa na biyu an yi girgizar ƙasa a madina shine khalifa shine leader da ya fito bai ce komai ba sai ya hau minbari ya ce musu idan aka kuma yin girgizan ƙasa a madina ba zan zauna tare da ku ba ya yi musu nunin cewa sabon allah da suke shi ne ya janyo wannan masiba da suke shiga sannan kuma magabata sahabbai da tabi'i da tabi'i tabi'ina idan aka wayi gari matansu suka saba musu 'ya'yansu suka ƙi jin maganansu dabbobinsu suka yi taurin kai za su yi tunanin cewa to yau mu ma mun saba ma Allah shi yasa wayannan suka saba mana sai su yi alwala su yi nafila su tuba su koma ga Allah abinda mu ma ya kamata mu yi kenan sannan hadisi ya zo cikin musnad hadisin uqba ibn amir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aita Allah yu'ti al-abda min ad-dunya ala ma asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj idan kaga Allah ya buɗa ma bawansa a nan rayuwar duniya yana masa duk abin da yake so alhali yana kan saban Allah misali kana zina kana ƙarya kana cin riba kana duk abin da kake so amma kuma Allah ya buɗa maka baka rashin lafiya kasuwanci ga na tafiya aikin ga na tafiya komai na tafiya to wannan shigo shigo ba zurfi ne kai hankali da rayuwarka domin Allah madaukakin sarki ya ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun suratul an'am aya 44 Allah yace mutane da muka ba su umarni da suka zo suka bar yin aiki da abin da muka faɗa musu mun ce kada ku yi zina suka yi kada ku yi sata suka yi kada ku yi ƙarya suka yi kada ku yi luwaɗi suka yi kada ku yi maɗugo suka yi kada ku yi caca suka yi bayan mun hana su inji Allah to duk da wannan sai muka buɗa musu hanyar ni'ima komin ka na tafiya daidai idan kai dan kasuwa ne kasuwanci ka na tafiya ma'aikaci ne aikin ka ba matsala dan siyasa ne sai ci gaba kake samu daga kansila sai chairman daga chairman member na house of assembly daga member house of assembly sai rep daga rep sai senator senator har zuwa sama komin ka na tafiya amma baka daina saban Allah ba sai Allah ya ce muka buɗa musu har sai da suka zama suna cikin farin ciki suna murna suna alfahari a alhali suna saɓan Allah akhaznahum baghtatan Allah ya ce sai muka yi musu damka muka yi musu bazata suna cikin hargowa suna nadama lokaci ɗaya kawai sun faɗi sun mutu wannan ita ce rayuwar duniya abin da yasa na koro mana wayannan domin mu sani hali da muke ciki na tsadan rayuwa zunubai ne suke janyo su mu tuba mu koma ga Allah mu yi sadaka mu yi addu'a kada mu zargi kowa mu zargi kanmu dan kasuwa da nashi ma'aikaci da nashi dan siyasa da nashi malamai da nasu kowa da nashi ba tsarkakakke a ban ƙasa 100% kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta sahabbai kuskure na samun su kuma su tuba su koma ga Allah idan aka yi musu kashedi saboda haka mu haɗu mu gyara idan muka haɗu muka gyara don amfanin kanmu idan ba mu gyara ba don amfanin kanmu domin idan bala'i ya sauko zai shafi mutumin kirki da kuma ba mutumin kirki ba ya ga mai kowa hali da muke ciki a wannan ƙasa ba wanda baya jin jiki kuma Allah ne ya saukar mana kuma Allah ne mai ɗaukewa mu ɗaukaka ƙara zuwa ga Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu yi istighfari mu yawaita yin sadaka mu yi wa junanmu nasiha sannan mu dogara da Allah saboda ganin rashin lokaci in uwa musulmi zan yi amfani da wannan dama in yi magana akan wani abu baƙo. wanda yawanci a tarurruka ba a yin su tunda na ɗan gutsuro bayani akan yanayi da muke ciki na yanzu hali da muke ciki cewa Allah ne jarrabe mu gaba ɗaya mu shugabannin ba so suka yi ba mu ba so muka yi ba mai siyar da kaya ba so ya yi ba ya fi son kaya su arha dukkan mu. to idan za mu gyaru mu gyaru Allah ya sauka mana da nima idan ba za mu gyaru ba muka yi taurin kai mu sani akwai wani bako a gaban mu wannan bakon shine mutuwa wanda kowa sai ya mutu sannan kuma mutuwa baya neman izini baya kwankwasa kofa baya barin babba baya barin sarki baya barin malami mai tsoron Allah baya barin karkataccen mutum kuma runduna ba sa hana hana mutuwa shiga wurin wanda zai mutu duk matsayinka duk girmanka idan mutuwa ta zo wallahi sai ka tafi a ɗauka matsayin shugaban ƙasa yana da 'yan sanda yana da sojoji yana da protocol matsayin gwamnoni suna da 'yan sanda sojoji protocol sai ka cika sharuɗa za ka shiga amma mala'ika mai karɓar rai kafin ya zo ‘ya'yansa na aiki za su zo ba neman izini ba wanda yake ganin su sai kai da wanda za a karɓi ranka za su shigo su zauna ba sa neman izini kuma ba yadda ka iya za ka tafi ka tafi kenan mulkin za ka bar shi takaddun za ka bar su position za ka bari ilimin addinin zaka bari komai hatta suturan jikinka bari zaka yi da lakafani zaka je dama mutuwa kashi biyu ne akwai mutumin kirki akwai mutumin banza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisi ya ce mutumin kirki idan zai mutu farko mala'iku ne za su sauko saboda ɗan adam yana da daraja idan mumini ne mala'iku yawan su inda ganin sa ya kare yanzu misali ina zanne a nan idan aka ɗauke ginin nan ganina akalla zai kai kofar ramat to yawansu haka za su zo saboda mutum ɗaya kuma sun sanya fararen sutura sun zo da kayan kamshi suna farha za su zo su yi sallama suna da fukafukai za su sauka su zauna kai kana ganin mutane ba sa ganin suna jiran shugabansu shugaban zai sauko izo ya zauna kusa da kanka ya ce ayyatu hannafsul mu'mina at-tayyiba ya ke rai wadda take bautata ma Allah a duniya kai kana ji kana gani ran da ke sallah a duniya zakka aikin alheri karatun qur'ani da ibada da nisanta saban Allah ki fito yau kwanakinki sun kare ki koma ga ubangijinki mala'ika sai ya karɓi rai a lokacin da ya karɓi ran nan ya karɓi ran nan aikinsa ya kare directive aka bashi ya karɓa daga jikin ɗan adam a lokacin su wa'annan za su karɓi wannan rai aikinsu ya tashi za su naɗe shi cikin wannan lakafani su je da shi sama sama ta daga nan zuwa space ɗin sama ta farko mala'iku ne masu saukowa masu hawa suna ta yaba masa suna ta nema masa yafiya daga Allah wannan ran wane ne wane ne mai tsoron Allah har sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ana shirin binne gawa ana shirin binne gawa idan kana son ka san meye bambanci tsakanin rai da gangan jiki lokacin da kake kwance kake bacci kai kana cikin ɗakinka amma kana wani gari kana faɗa da wani amma kana kwanci akan ka, to ran naka ne ya tafi yake wannan bai mutu ba a lokacin nan idan aka kawo ka makabarta kafin a kawo ka kai kana kwance wallahi likitocin duniya gaba ɗaya kaf za su haɗu ba su isa su baka numfashi ɗaya ba shine Allah ke cewa wal tafati saqu bis saq kwabri suna bankwana da kwabri mutum yana jujjuyawa wayanda suke kusa da shi za su ce waqila marraq a zo da likita a je a siyo mai magani a yi mai allura a sa oxygen ai mai dialysis ai mai wane ne amma ba su sani ba wazan na al firaq shi ya tabbatar cewa zai rabu da duniya sannan kana ji kana gani za a yi ma wanka mace ko namiji baka isa ka motsar da yatsan ka ba kuma duk abin da ake a gida ji kake za a sanya ka cikin lakafa ne ana kuka ɗayan biyu ne in ma ka ce ku gaggauta kai ni makabarta ko kuma wayo Allah ina za ku kai ni da mutumin kirki da mutumin banza idan aka ɗauke ka aka kai ka aka sanya ka kabari mala'iku suna zuwa guda biyu masu tambaya za a tambaye ka waye ubangijinka me ka sani game da qur'ani me ka sani game da muhammadu sallallahu alaihi wa sallam me ka sani duk za a tambaye ka idan ka ba da ansa na ƙwarai kana gama ba da ansa a lokacin kira zai zo daga sama an sadaka abdi bawana ya faɗi gaskiya ku sani ko mala'ikuna naji abin da ya faɗa Ya yi gaskiya fa afrishuhu min aljanna ku ɗauko shimfiɗa daga aljanna ku yi mai waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗe mai ƙofa ya ga mazauninsa na aljanna so mataɓi kafin ya shiga yana zaune wani mutum mai kan halitta zai zo mai faraha mai haske zai ce ban san ka ba waye kai sai ce ni ne ayyukan alheri da kake aikatawa albishirinka ila yawmil qiyama idan kuma ba mutumin kirki bane ba irin wannan mutuwa zai ba za su sauko da kayan azaba suna jibgarsa suna dukansa yana ihu yana can wahala haka nan za a kai shi kabari yana wayo Allah ina za ku kai ni za a yi mai tambaya cikin kabari bai isa ya bada ansa ba mutuwan nan dukkanmu da ni mai magana da ku da kuke zaune da malamai manya da ƙanana da almajirai maza da mata kafirai musulmi fajirai ɗayan biyun nan ne za mu yi ko na ƙwarai shi muke fata ko kuma na banza Allah ya tsare mu saboda haka imam kurtubi yake faɗa wa kullu ga'ibin ya'ubu wa ga'ibul maut la ya'u duk wanda yayi bulaguro sai ya dawo amma wanda yayi tafiyar mutuwa bulaguro ba zai dawo ba ka je ka tsaya makabartan gonge kai da ƴan uwanka ko da abokanka ku ringa kiran sunayen waɗanda kuka san an binne su kowane wace makabarta eh bayan ɗaya one by one ina mai ansa ba mai ansa muku duk kuma suna ji wayanda suke makabarta sun fi mu basira kana zuwa kana tsaye kana magana idan sun san ka sun san wani ne ya zo shi yasa idan kai musu addu'a farin ciki suke duk wanda ya mutu aka kai shi kuma suna da masaniya akan idan su ɗaya ne ko kuma wani abu ya haɗa su saboda haka yan uwa musulmi wallahi kafa bil mauti wa'iza mu yi kanmu wa'azi mai mulki malami na addini da ɗan boko da kuma 'yan kasuwa da attajirai mu ringa tunani akan waɗanda suka gabace mu ina suke idan kai malami ne ka tuna da manyan malamai shugaban malamai shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba halitta da ta kashi daraja ina yake yanzu yana kabari in kai sallama zai ansa ina Abubakar ina Umar ina Usman dukkan su ba sana idan muka komo kan sarakuna ina suke babu kada ma mu je nesa daga 79 zuwa yau idan kai dan siyasa ne ina Shehu Shagari Allah ya ji shi ina Awolo ina azikwe ina aminu kano allah ji kanshi duk wayannan mutanen ba sa ban ƙasa hatta gwamnoni da suka yi hukunci a wancan zamanin kaɗan ne masu rai yanzu daga 79 zuwa yau idan ma suna nan ba a harka da su duk sun mutu kamar ba taɓa yin su ba sannan mu sani bayan wannan mutuwa ba wai ya ƙare kenan ba akwai tashi duk wanda ya mutu yau ya zama cewa na mallaki suturu dubu ɗaya wannan ya mallaki suturu miliyan wannan yana da account ta ko'ina yana da komai idan ka mutu duk wa'annan ababen barin su za a yi da lakafa ne za a zo abin ne ka idan za ka tashi kuma tsirara wallahi ni tsirara zan tashi kai tsirara wancan tsirara kowa mace da namiji a cakuɗe har aisha ta ce ba za a ga al'auran juna ba ya rasulullah manzon Allah ya ce irin azabu da take wannan rana ba wanda zai tunanin mace ce ko namiji ne kusa da shi mewa kai musulmi kana tsaye tsirara wata meri ce a gabanka ngozi ce a bayanka a hagunka falmata a damanka fatima baka sani ba ko ba ruwanka da su ba ruwansu da kai domin ranan ranan rudewa ne za a ringa ganin abubuwan da ba taba ganin su ba shi sa Allah ke cewa yau tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar ranan da za a canza wannan ƙasa. za a canza samai ba ƙasan da kuka sani ba don ma kada wani ya yi tunanin yana da naci filin fegin a wajen ba bikon sadfikar ba za ka je da su ba grand ba za ka je da su ba sadfikar ɗinka na primary nursery secondary masters phd na professor duk ba za ka je da su ba aikinsu ya ƙare tsirara za ka tashi ba abin da za ka tashi da shi sai aikinka sun bujiro zuwa ga Allah an canza ƙasar gaba ɗaya yawma idhin yattabi'una da'iya la'i jala wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa a wannan ranar duk lokacin da aka yi kira mutane bi za su zuwa za su muryoyi gaba daya sun sassauto zuwa ƙasa ba mai magana kowa ya ba rinsa sai kowa ya zare idanunsa ga kuma rana ba abin da kake ji illa nishi da motsi saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna mimma kafu alaikum min ba'adi ma yuftahu alaikum min zaharatun duniya wa zinatiha abin da nake tsoron kada a buɗe muku ta zame muku fitina a ƙarshen zamani kada a bude muku ni'imar duniya da kayan ƙawar duniya saboda haka ƴan uwa musulmin koma ga Allah mu tuba idan muna son hali da muke ciki ya canza mu tuba mu koma ga Allah mu tambayi kawunanmu, ina iyayenmu, da yawa daga nan ba iyayen su raye wasu iyaye mata wasu iyaye maza idan dukiya ce da kai ka ji tsoron Allah ka bautata ma Allah idan mulki ne da kai ka ji tsoron Allah masu mulki sun mutu masu dukiya sun mutu idan malami ne ka yi aiki da abin da ka sani ka kaskantar da kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka karantar da mutane sannan ƙarshe ana nuna min lokaci abin da nake so in faɗa ɗan uwa musulmi hali da muke cikin nan wallahi banda Allah ba wanda ya isa yayi mana kada mu tuhumi kowa hakika gwamnatoci suna iya kokarin su gwamnati ba za ta iya yi kowa komai ba sai dai ta taimaka mu kuma mu haɗu mu taimaka musu mu haɗa da Allah addu'a Allah ya tabbatar mana da zama lafiya ya kawo mana sauƙi hali da muke ciki da a ce wannan jihar abin da ya same ta wata jiha ce wallahi jiya ta za ta tarwatse jihar saboda haka mu yawaita addu'a da sadaka sannan malamai kada mu jira mu ce wai sai an bamu wani abu matsalar mu kenan mu malamai na malamai kenan musamman mu almajirai da an ce arangoro no arangoro dio turu awlano yana iti min zarin dawo yakimin da soro turu kamzara no za a mu? wannan shine the big problem din mu boko haram da yazo bai bar malami ba bai bar almajiri ba bai bar kirista ba bai bar dan izala ba bai bar dan tijaniya ba bai bar dan kadiriya ba bai bar wanda bai da addini ba kowa kashewa yake yanzu tsada kayayyaki da ta zo nan wace kungiya ta shafa ta shafi dan tijaniya ne banda dan izala ta shafi yan izalan Kaduna ne banda na Jos a kansu ta takaita ta ta shafi kawai yan nahada ne ta shafi yan abin nan shabab ne a'a ta shafi dukkan kowa kowa yana jin jiki to ashe abin namu ne gaba ɗaya da shugabannin da mu mu haɗu mu roki Allah mu yi sadaka Kar mu jira mu ce sai an ba mu ko mu yi wa Najeriya addu'a wallahi ƴan uwa musulmi ba wanda zai san fitinar rashin zaman lafiya sai wanda ya shiga fitina duk wata jiha a Najeriya bata isa ta nuna mana yadda fitina take ba mun shige ta mun santa mun ɗanɗana ta Allah ne kawai bai karɓe mu ba mutuwa ce ba mu yi ba ba wanda bai zama target ba ba wanda bai zama target ba ni na san sunana shine a farko cikin masu karantarwa na kashewa ni ne na farko so fudu ana zuwa da bindiga wurare daban-daban ba a samu na saboda kwanakin ba su kare ba haka nan an kashe wanda yake bin wata hanya daban to ashe na kowa ne shi yasa ibnu qayyim yake cewa lokacin da ake son a roki Allah ko ayi sadaka a samu zaman lafiya duk da cewa kafiri kafiri ne hatta da shi za a yi roƙon Allah Allah zai ansa addu'arsa haka ibnu qayyim yace shi yasa ake cewa lokacin da ake neman zaman lafiya a haɗu da musulmi da wanda ba musulmi ba a yi addu'a sannan mu cire daga kuɗin mu sannan yan uwa musulmi addinin musulunci abin da ya faɗa magana ta ƙarshe kenan duk lokacin da ɗan uwanka ya koce bar hanya addu'a za ka yi masa kar ka tsine masa kar ka yi farin ciki akan yana saban Allah kai baka shan giya wani yana shan giya musulmi ne kai addu'a ka tausaya masa ka janyo shi jika haka umar yake haka manzon Allah yake sannan shugabanninmu da muke ganin nan daga cikinmu suka zama shugabanni yau wani yana zaune a nan wallahu alam ba sani ba watakila shi ne zai zama shugaban ƙasa nan gaba ba a sani ba watakila kuma yanzu wani zai mutu yanzu ni zan mutu mewa ita ce magana ta ta ƙarshe to za mu yi addu'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ga kurakurai daga shugabanninku kar ku zo ku yi bayani akan mimbari bainar jama'a publicly haramun ne a ku same su a ɓoye ku samu waɗanda za su faɗa musu su yi musu nasiha idan sun ɗauka sun yi aiki da shi kun huta idan ba su yi aiki da shi ba kun sauke nauyi ku har yanzu ba ku da yanci ku zo ku yi magana domin magana kan bin mari ba zai sa shugabanni su gyara ba wallahi tsine musu ba zai sa su gyara ba idan shugaba ya lalace al'umma zai musgunawa idan ya gyaru al'umma za su gyaru ba wani hadisi ko mai rauni guda ɗaya wanda ya ba da umarnin a tsinewa wa shugabanni babu shi amma hadisai masu yawa cewa ai musu addu'a cewa gabanin mu yi musu addu'a wallahi mu yi musu addu'a Allah shirye su Allah ya gyara su idan suka lalace mu muka lalace idan suka gyaru mu muka gyaru duk lokacin da malamai suka faɗi irin wannan magana a irin wannan hali da ake ciki mun san irin maganganu da mutane suke faɗa amma bai dame mu ba ba ruwan mu mu da ce kullum maganan mu ake a ce kayi kaza kayi kaza da zina kayi kaza kayi kaza wallahi daɗi zamu ji wanda bai san mu ba shi zai faɗi wannan saboda ba mu da kwaɗayi ba ma request directly indirectly wallahi baka isa ba rabo na kuma na samu zan samu haka wannan shine hanya ta malami ba request directly indirectly ba kuma kaskantar da kai amma akwai kaskantar da kai wurin girmama mutum ba kwaɗayi muna faɗin wannan ne saboda sunna ce ta manzon Allah karantarwa ce ta manzon Allah mu haɗu mu gudu mu tsira ne ba mu haɗu mu lalace bane Allah ya tabbatar mana zama lafiya Allah ya gafarta mana zunubanmu shugabanninmu Allah ya taimake su akan aiki da suke wayanda ba sa aikin kirki Allah shi da su su koma su zama suna aikin kirki idan ba za su yi ba kuma Allah ya ba mu wani zaɓi daban wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh